الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول علينا تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق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 وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد جوا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga mafificin dalika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisuwar musulunci insha Allah kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na shek abubakar mahmudu domin allah ya fi ɗansu da rahama domin mu bi na alƙur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na sha hudu ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yammacin uku ga wata uku miladiya 2026 insha Allah za mu tashi sabuwar sura sura ta saba'in ya aka kira yau daga sama zuwa ƙasa suratul ma'arif surar da aka ambaci matakalai zuwa sama wannan sura suna daga cikin surar da aka saukar manzo Allah yana garin Makka hmm. وآياتها أربع وأربعون آية ثلاث آية أربعين دولة وتعادل أصول العقيدة الإسلامية كما تنا مغنى أكان توشي عقيدة مسلمة وقد تناولت الحديث عن القيامة وأحوالها أما تاكتو بيان من ينجمون فاشي القيامة يد القيامة تكي wa ma fi ka adati wa shaqawati da kuma abin da ake anguwa kiyama na arzuta wasu da samun rabon shiga aljanna su kere ma wahala da halaka wa shaqawati da kuma abin da ake kiyama na haifar da rashin da tsiya da na kafa ta har abada ga wasu mutane da Allah ya mace ta ko hawa fi na turra fi mai kasantar da wasu mutane da yi kasa kasa da su nan duniya suna da daraja suna madaukakan sai ba to yi kasa kasa da su rafi a kuma mai daukawa ce sai sama da wasu. warahatin kuma kiyama cikin ta akwai hutu ga wasu wanda fage akwai gajiya ga wasu mutane wa an ahwali mu'minin kuma Allah zai ambaci halayen mu'minin cikin sura wal mujrimin da masu laifi fi dalil jaza'i wal khuludi rayuwar su gobe ran sakamako gidan sakamako da dawama ita da ake surafin karima tu bil hadisi an ya ne ahli makkata sura ta buɗe bayananta da yadda wato girman ka mutanen makka wa an kamar rudhi da kuma yadda suka bushe an da ake rasuli suka kiwa manzon Allah ya yi واستهزائهم بالإنذار والعذاب الذي كذبوا به da kuma yadda suka injili da gargadi da azabar da aka tsoratar da su da ita sun matana wa latin hadisa anil mujirmi na fi zalika yawmin fadili sura a gaba kuma ta yi magana akan hukunci da matsayin masu laifi a cikin yinin kiyama mai tsananin bakin gida sun mafaɗara da surat sannan sura ta ja bayananta ila zikirin da bi'atul insan zuwa ambatin yadda Allah ya wa mutum da biyunsa fa innahu shi mutum ya jazau inda zai. in tsanani ya sauka gare shi ya yi raki wa ya buduru inda ni'imati kuma zai yi takama da jin kai lokacin da Allah ya nimtar da shi nau haqqal fakiri wal miskini wannan jin kai sai ya dauke shi ga hana haƙƙin miskinai wannan ثم تحدثت عن المؤمنين wa اتصفوا min jala irin الصفات sannan sura ta cirata tana bayani game da mu'minai da manyan sifofi da suka sifantu da su wa irin akalaki da mabibitan halaye وبينت ما أعد الله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلد والنعيم sura ta yi bayanin abin Allah ya tanadar ma muminai na babban lada cikin gidajen aljanna na da ake dawa muna roƙon Allah ya sanya mu cikin waɗannan bayan Allah sura ta tafi da bayanai nauka daban-daban darasi darasi ke وختمت السورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين سورة الروح بيانان دراسوا النم mai girma da ubangiji ya yi allah ya rantse da ubangijin kai mi ya rantse ma ya rantse ala annal ba'sa wal jazaa haqqul la rayba allah ya rantse sakamako ta yadda mutane su koma sabuwar rayuwa wadda za a da yi musu sakamako a ka'ayyukansu na duniya hakkun gaskiya larai ba su yi babu kukan dogari ne wa ala anna Allah ta'ala qadirun ala an yakhluqa khayran minhu kuma tana bada bayani karfin da Allah yana da cikakken iko akan ya halicci mafi zama alkhairi ga waɗannan mutanen da Allah yake magana da su wannan lokaci farawa da بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم سأل سائل بعذاب واقع نعم للكافرين الَّذِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ وبنجي ما دوك تين ساي كياد تعالى فاحلو بي عبد الله الواحد ما يروقو يا يروقو من العذاب لما يروقو واحد بيجي هو يرضى أن na garu na har ɗaya daga cikin manya-manyan gidajen kurai shawa kala ya ce hina kawwafan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya tsoratar da sai ce musu inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadidin yake ni mai gargaɗi ke gare ku a gabani a ko wata azaba mai tsanani shi na zarbin alhali yace Allahumma in kana hadha huwa al-haqq ya Allah in addinin kana annabi Muhammad da abin da ya kafa da aqidar da shi ne ka ta gaskiya ba wata gaskiya sai shi min indi ka wata aburin ka babu imani don haka ba amdir alaina hijaratan min as-sama'i kai mun ruwan zuwa daga sama awidina bi azabin alim ko kuma kai mana da azaba mai tsanani wanda ka sani kana iya yi amma in dai wannan addini na Muhammad shi ne da addini ba za ku shi shi ne Allah ya yi kotun yi wannan magana ta ce ce Allah sa'ilun bi azabin wajiya da da min kufari markata li nafsihi wa li qawmihi min nuzulil azab mai kira ya yi kira mai roƙo ya yi roƙo daga cikin manya-manyan kafiran makka ya roƙan makansu ya roƙan ma jama'a ya roƙi Allah ya saukar musu da azaba wannan azaban nan kuma yake waki ulla mahalata azaban nan bai aukuwa ce ba makawa don haka Nadar bin al-Harith yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen Makka kuma yana ganin abin da manzo Allah ka faɗi karya ne ka tara mutane samun takunuliyar karanta musu da irin abin da Muhammad ke karanta ne takunuliyar mutane farko to shi ne ubangiji madaukakin sarki ya ce wannan azaba da ya ce mai aukuwa ce da kafiri ne ga waɗanda suke kafirai laisa lahu dafi ba mai tunkuda wannan azaba ga wannan kankara ai la radda lahu idza arada lahu quwa ba mai tunkuda wannan kafirai shi Allah ya nuna aukwata wa huwa nazilun bin Allah muhallu mai sauka ne gare shi ba ba makawa sawa'un daidai dalabu aw lam yadalabu ko ba su da ko sun da aw lam yadalabu ko ba su da ba kamar yadda Allah yake faɗa يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب يأتي بغتة وهم لا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون شيني الله يجي بلا أنا كوزن بلي أبابا كوزروك أبو كوزروك أبا azaba ukwai gare su bai zana zalar azabu falan ba wannan da dauke shi ya wuri ba ko a sauko da shi yana saukowa ne min Allah daga Allah wani Allah Allah ci bil ma'arif ai huwa fadirun min Allah al-azim al-jalil azaban nan daga wuri Allah kake hitowa wanda yake mai girma madaukaki sahibul masaibi ma abuci abubuwan tattakawa Allah fi tafadu bi hal mala'ikatu wato abubuwan da mala'iku suke tattakawa da su watan da su sauko an amri da al'amarin ba wa da wahayi an faɗi azaba an roka ko ba a roka ba azaba ko kuwa sun mafassala zalika bi kawai dai Allah ya ci gaba da tafsiri yadda azabar za ta kasance da yadda za ta kasance da yadda za ta kasance yace تعرج الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين نعم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نعم وجد ملك يكفي تعرج الملائكة والروح إليه ay tafadul malaikatul abraru jibrilul amin ranar tashi kiyama mala'iku suna tattakawa zuwa ga Allah jibrilu babban jagoran mala'ikun Allah wanda yake amintacce ya ce inna ma a farar da jibiri da zikiri ya ke fi jibiri da ambato wa in ka na min jumlatul mala'ikati ko da yake yana shi ma ai mala'ika ne bisa da aka ce shi da sharafin saboda darajar da Allah ya mai wa fadalin manzilatihi da kuma fifikon darajar da Allah ya mai kan mala'i wa huwa musamma bir ruhi aka ambato da ruhul amin to ne aka ce wato allazi khassahu Allah bil wahyi mala'ikan nan jibril da Allah ya kebance shi da zuwa da sakon wahayi ilallahi zuwa ga Allah za ku taka zuwa ga Allah madaukakin sarki yau kina za ku taka Allah ki fi yau biyu cikin wani irin yini luluhu hamsuna alfasana yana kuke da tsawon shekara dubu hamsin wannan yini kiyama kenan tsawon yana da tsawo yinin da ake imanin shekara dubu hamsin yin ya yawa tumin filin duniya tsawon shekara dubu hamsin daga shekarun duniya kalan abbas na abu da ce ho yawon kiyama shine yinin kiyama ja'alahu Allah ala al-kafirin min qidar 50 alf sanatin Allah ya sanya tsawon kafirai zangon tsawon shekara dubu hamsin ya da kuluna nare min istiqrar ko kuma sun ma yadda kununa nara jikin sigirari sannan bayan an gama wannan tsayin ya da dogon wanda bangon sannan domin a wannan ini akwai ban ubangiji Allah ka ta da mura da tashi a kiyama قال المفسرون ما هو تفسير سكتي والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة السجدة yadda za a haɗa bayani akan wannan ayar na Qur'ani zai saba mu juna a cikin suratul sajada Allah ya fi min kana bidaru alf sanatin min ta'udun yini da Allah imani shekara dubu da dabi tafi ku da duniya yake Allah ya mata mawaqifa wa mawa'ila muta'addida ita kiyama fa matsayi ne daban-daban da gurare daban-daban fiha kamsuna mawudinan tana da wurare daban-daban da aka tsaye hauri wato hamsin kullu maulidin alfu sanatin kowane guri ana kimanin shekara dubu wa anna hadhihi al-muddat al-tawila tatakiffu ala al-mu'minin amma wannan zangon da aka ambata na shekara dubu ya ma kiyama kana bincike alkur'ani ana cewa ya la a duniya, wani wuri ba su tambaye juna ko ba haka ba mm. amma wani wuri ba sai ka bi an ce suna tambaye juna su waki ko hudu nan su masulun mm. a ce tsaye su tambaye juna ko a tambaye su don haka wani wuri ba wanda magana wani wuri kuma magana a kai saboda kiyama a makina mutahaddidatin burane ne daban-daban yace amma duka wannan zangon da aka ambata na shekara dubu hamsin tafifu alal mu'mini za ta sauka daga mumini da karanta hatta ta kuna a kaffa alaihi min salatin makatubatin har sai ta zama mumini sauƙinta da karancin ta kace tsawon lokacin sallah ta farila da mumini ke yi imam ahmad bin ya fitar an abi ta idin al quduri da bin da bin sinan qala ya rasulullah aka ya ma'aikin allah ma adawal hadal yau ni yayi tawwa gairi ya ma'aikin allah shekara 250 wa kala ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rance da wanda rai na yake ga hannunsa innahu la yukhaffafu ala al-mu'mini za a sauƙaƙa tsawon yinin nan ga mu'mini hatta ya kunna akaffa alaihi min salatin makatubati yusalli ya fi duniya har sai ta zama mai yinin kiyama ya zama kamar lokacin da ya sallata sallar asar raka'a duka tsawon zango shekara duku shi bai ba ta ba ta gare shi ba ta wuce kimar lokacin sallar asar Allah ya samu na cikin masu ganin wanda sauki Allah ka sauke mu na ranar sashi a kiya shi ne Allah ya ci saboda ka kai annabi اصبر صبرا جميلا اصبر صبرا جميلا الله يجي فاصبر صبرا جميلا ya muhammad يا محمد ألبت إذا قومك bisa ga izinin da mutane suka ga inna ma kana ala wajhi al ma'ana wa azam da cutar wala da jarka daga kusa fa inna allah na ka alil allah mai taimakon ka ne akan su wa hadha tabliyatun lahu alaihi salatu wa salam bala ya ce wannan hamdurarwa ne ga annabi kira da aminci Allah ya tabbata gare shi da annabi igal al-azabi inna ma kana ala wajhi a izai bi rasulillah saboda ba su cewa suka rabbana ajillana kawo da su suna yi wannan istijadin da domin yin kimin ga annabi to akwai azaba a can mura samun bukatun nan mu a dana <laughs> ajillana kitana na al wani dan dan an muna namu rabo mu dan galaka in dan a ce sai an zo har lahira ko ka yayi muna tsawo a ba mu samu azaba tun da mu dan kana izgili ne shi ba ka ce annabi ha ku shi ne aka ce ba amarahu Allahu bi sabri Allah ya umarce shi da hankuri ya ce wa sabrul jamil huwa alladhi la hankuri mai kyau shine wanda ba ba ku aka ce ya kure ce to Allah ya tsawoke ka gane amma dai zuciya tana cikin da wani abu cikin da na damuwa eh to shi da aka ce hankuri mai kyau huwa lafi la jaza bihi ba ba ba kaza ba ba raki a cikin wala shakawa da gairi ba ka kai ma kowa kuma ka yi ka ce yi haƙuri ka bar magana da shi ke ka kawo shi ne baka ko ka ba ba duka wani a bar mun gabo ne baka yi haƙuri ba Allah ya ce kiyama nan da kuka ganin koyarta ko kuma nisanta Allah ya ce innahu yarawnahu إنهم يرونه بعيدا نعم. ونراه قريبا الله يقول إنها إن هؤلاء المتهدين للي ولا ننجي الزيري القيامة النبي لا تعبوا لي بيانك يستمجدون العذاب ويعتقدون أنه غير نازلين suna nisantar da azaba cewa ba abin da kaiwa kuma suna da aƙidar cewa ba shi ta sauka gaba ɗaya li imkani bil ba shi wa imkani saboda wanda ka gani ba a kiyama to ina za a yi mai azaba ba ka sai ba ina na za a yi mai azaba Allah ya ce amma wannan rahu ba muna ganin shi makusanci ne ai wannan rahun nahnu kariban mu muna ganin shi makusanci da anna wa huwa atin kariban to duk abin da aka ce mai zowa ne to yau da gobe tana kawo shi kusa komi an da yau da gobe sai kawo sai na kawo komi a sabo sai yau da gobe ta kawo da su yau da gobe ina a ban gudun da ita sai ta ake shi sun ma kabar ta'ala na hawani a a za zaɓi shi ne. sannan Allah ya kira ta da mu yana yi mana bayanin kirgisar jirgin azabar kiyama da tsananin shi Wan ahwali yawmin qiyamah da kuma wa wato halayen da ake fada gobe kiyama fa kala yace yawma takunu sama yawma takunu sama kalmuh نعم وتكون الجبال كالعهن الله يسير أننا كما دينا ما يكرهي دبا أما كان يقول شيء وتبا يوم تكون السماء سائلة ta متماسكة sama za ka ke sassake ta Allah ya ce mata jan gaba ko iya wahiya ta ko za ka gani da tana da rauni da ba ta ko komi ko takarda ba ta yi ba duk abin da ta ɗauka na mala'iku a nan duniya da ne Allah ne razzatu Allah ya nuni ka ta sauki kayan da nan ba ta ya ko ko takarda shi ne aka za a same ta gairu mutum ma suka ba ta da riko da wajen wato za ta zama tana tana zuba karrusafil muzadi kamar narkakkar darma da aka da aka narke kalam na abbas kadurdiyar da yake kamar dai tafasashen man kwalta Allah ya haka za ta zama tana malal wata kodin jimalu na su ko duwar wasu za su zama kare ne kamar kamar kadar da aka neme maguriya a cikin ta ai wata kodin jibalu ta kasu filman manhaj za a zuwa su da kagani da nauyi kiyama za ka neme musu nauyi su zama kamar wata kada wanda aka neme ya ba da abin da zai nauya a cikin ta za a yara turiya iska ta ɗauki kada babu turiya a cikin za a gane suna iska to haka kama za ta zama gobe zuwa ruwa za ka zama gobe kiya suna da yake al'ilmu shine asubul habar wato ne wata kada wata take da nuna wata a gare mu farata a gare mu aka ce hazihi halin sama wannan ita ce halayyar sama wala da kasa fi zalika al-yawm al-mufdi a cikin wannan yini mai tsananin girgitar. amma halul khalaiq fahiya kama qala amma halayyar salikai gobe kiyama ita ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari nan gaba ya suke gobe Allah la yasalu hamimun hamima Allah ya ce halayyar mutane gobe kiyama la yasalu sadiqun sadiqa mutum ba zai abu da ba ina wane ni ya ishe shi man da kai da wala karibin kariba karibun ba ya tuna karibun ba ya tuna makusancin mi yasa sha'anin sa da gaban ya ya gabe shi bai man da shi yake ni kamar yadda aka faɗa surtu abin nan surtu abin nan da shi guje kulli insanin bi nafsihi saboda rannan ko da mutum yana da damuwa da al'amarin kansa wa zalika li shiddati ma yufidu bihi min al-ahwal wal fasad saboda abinda ya kewaye mutane na mafi tsananin abin ban girgita da kuma wato tsorace tsorace an waɗa mu na ƙasar Qur'ani cewa ran da kiyama ka tsayi saurare ga da shi fafashewa suka cikin juna hmm. kwakwa shi a kakashin da yau nan bai nan da jumun kadara kaga kakkaryewa su kai faɗo to faɗowa ta fi ta kasara na mutum bai tunowa da matashi bai tunowa da yaya dabbobi ne da ya ɗauki lokaci yana karo sai suke su yi daji kura ya siyo kai saboda ranar hirgita ta sa kura ba ta iya kama ba batun kamun su kai ba batun nama su kai bara zakira don mutum da shi malaba ka kabila ba yana bila ya kama wani ne ko ya kama wasu da ba shi ne Allah muna hukun zarge ce yi baswaru na ana hankar da su yi baswaru na hun hmm. ya waddul mujrimu lau ya tabi min azabi yau نعم وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وفصيلته التي تؤويه تنفلت سبحانه وتعالى ترجع ما يبصرونه ma'ana ana hangar da su junansu ya ko ya Su suna gane junansu kuma suna gane juna hatta ya rarrajulu a babu har sai ya ga baban shi ko a kafu ya ga dan uwansa wa karabatin sannan ya ga zumun waɗanda ya ga dangantaka da su a shirin da yan amma ba la yas'alu wa la yukallimu bai tambayar da wani sai bakamin da wani abu ko bai magana da shi bal ya firru sin zai ba ku ce masa wurin tsammani ko wannan zai nemi shi wani ba ba magana wai a yanzu yayi magana da shi ba gudu ya kamar yadda Allah ya kawo suratul al mutum zai guje ba dan uwa ne zai guje ba uwa ne zai guje ba uba ne matar da yaya ne ba zai guje su rana misra Allah ya faɗa ta ni kulli bi kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni Allah ya ce saboda nan kowane mutum sha'anin kai da ya ce annabawa ma an suna kuka dore ta annabi nafi yau ta kai na ni kai yau ta kai na ni kai yau ta kai na ni kai sai shugaban halittu ya ya gada kan karkashin al'arshi ya roƙi Allah a ce mai ɗaukaka kanka yau ba rana ce ta sujada salluna roƙi ka abin da aka so a ba to shi da Allah ya ce yufassaru na ay ya'rifu ba'dhum ba'dha sashin suna sanin tashi wai da harafuna bainahu su gane juna wa juna sun mai firru ba'dhum min ba'd sannan sashin su ya guje maka kuma Allah yake ya wadul mujrimu da nan mai laifi mushriki kafiri ya tamanna al kafir murtaki bu jarimatil juhudi wat takatibi wane ne an mujrimi shine al kafir murtaki bu jarimatil juhudi wanda yayi watan aikata laifin inkarin kiyama wat takatibi da kariyar shari'ar da Allah ya aiko zai yi guri rannan lam ji min azabi yawmi idhin bi banihi da zai bada jajan sai fan shi kansa daga azabar wannan yini ba jajan ka dai ba sahibati ya bada har da matar shi wa fi ya bada har da yan uwan shi da aka haife tare da shi ma'ana mutum zai fata لو يبدي نفسه min عذاب bi بأعز man kana alayhi fid dunya zai yi burin zai ba da mafi daraja abin da an gare shi a nan duniya inda zai samu zai bayar da wannan abin ya fanshi rayuwar min ibnin nada wa zawjatin da mata wa hakkin da dan uwa yace ba su dai ba wa fasilati illati tuwi da kuma dangin da wanda suke tattara ji lokacin da ai kana tadummuhu ila jin da wanda suke tattaro shi ran ki ko ran murna ko ran damuwa wa kilu fi nawaibi alaiha wanda suke radda wasu musibu suka dauka gare shi waɗannan da yake tattara da su su rage mai damuwa to na su yake kokari ya guje ba da zai zai yi su gaba da ya fanshi kasa walil ka haza ba haku bal ba su kadai ba wa ya tamanna lau ya fadi bi jami'i ahadin alikai ba shi kadai ba zai yi guri inda yana iya yau a ce shi kamar mallakar duniya da abin da a cikin ta da ya ba shi ta ya fanshi kai dai kamar yadda Allah ya ce cewa wato cikin suratul zumar hmm. ولو أن للذين ظلموا ما في ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به نعم لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله يجرى أن للذين كيزان على الله da suna da mafin arzikin jami'a a cikin kasa gaba ɗaya shi wannan duniyar gaba ɗaya na su ne wani tilaku kuma da wani kamkar ta tare da nafta da sun mika daga halakar kiyama fiska Allah ya ce wa badala min Allah ma da kudu ya saboda sun abinda ba su zato ga Allah da kare ta ya koyi da gare su ya zama gaskiya ma ga suka sai ba ne mutum ya rudu ke ka ba mai ya ma ba babu sai dai san bayyana gare su ga kiyama shi ne aka ce ba wai iyali da dangi kadai ba a'a wa man fil ardi jami'an yana iya bayan abin da a cikin kasa gaba da na shi ne yana iya ba da abin da a cikin kasa gaba da na shi ne sun mai yunjihi zalika sannan wannan abin da zai ba su ya fitar da rayuwa ta ita ta ayyar fitar da rayuwa ta illa ba tare da wani abu ba ya mika duk abin da a cikin samai da kafai da ba ya fitar da rai kawai wawan ya ce wahai hata yunjiya hau kuma har abada kwakwau wannan abin da zai basuwa bayan da kubutar da shi shi yasa Allah yake cewa a suratul bakara wato ku ji tsoron Allah da yin nan da ke tahowa la bai fihi wala kullatu wala shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun Allah ya ya waɗanda suka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah wannan tsoron Allah ya kare ku da shiga matsala cikin yadda nan da yake labai da wala ba a kayya ba ka ba da wani abu kuma shiga wala kullatu sannan abotaka ba da dan taka ba ta amfani wala a babu ceto Allah ya ce wal kafirun Ka zalimun kai da masu ne za su bayyana matsayin abgaluman da za a hukunci zalewa ta har abada to shi ne na Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace mutum zai yi buri shi a duniya da abin da cikin ta ya miƙa ta domin ya tsere ma azabar Allah yace walakin haihata an yanju al mu min al-azab sai dai kokon wuyatacce abu ne mai mai shirka da Allah ya tsere ba azaba au yuke da zalika min shiddatil karbi ko kuma ya kukutar da shi daga bakin tsananin bakin ciki ne ma mu fakhrur rai. yace wannan maganar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a nan cewa mutum zai fashi kansa zai nemi fansa da duk abin da an gare shi ya ba da dukiya da iyali da yaya da komi yana nema ya ce sun mai yuziya ka kawo sun ba ya ce litti ba a in jayi saboda nisan wannan ƙeratarwa ba yadda za a yi a samu ya sa kawo sun wanda take wadda su zulu ala ta akwai abadan har abada ba su iya tere ma wannan azaba don haka na jawo Allah ya gwada muna nan na ake bila aljanna nan na ake samun shiga wuta masu imani su ji rufe amfani da imani su kauce wa abin da kai su wuta su yi kokarin da abubuwan da su kai su aljanna Allah ya taimake wa kai ibadojin da aka yi alkawalin su halaye da ake akwai aƙida akwai ibada akwai mu'amala da duk wanda ya tsare sun kyauta ta Allah ya mai alƙawari shiga aljanna to mu kyautata aqida mu ta kadai da Allah mu kyautata ibada mu ta tsayawa da abin da Allah ya shar'anta mu kyautata mu'amala ta barranta da haƙoƙa wannan زي ما كانوا كان بطير تام حاجة تيرا بوديام فعلا كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى كلا أكتي أداء بدلين وتعليمه أي لينتجر هذا الكافر الأثيم وليرتفع عن هذه الأمانية الفارقة ya hannu wannan mutumin da ke guri wai a cewa ya bada wani abu tsira ya ma manta da wannan tunanin nashi ba don a bada wani abu ya ma tsira babu ko shi da wata ce Allah ya ce inna halata ranar abin da ya rage makafiri kawai shiga wuta mai tsananin kuna فليس ينجيه من عذاب الله إذا هو تغذابات يتنجيه لك عذاب الله بل أمامه جهنم تتلذى babban tsaron nan jahannan ce kawai yake gani tana cika tana ruruwa wasan ta hibu kuma tana karuruwa tana neman kamuwa da kanta kahin a bata Allah ce kuma halinta na za a tabbishewa tana cire gashin goshi abin ga fata goshi Nisa an ka ambaci tana cire wato abin da fata koshi ai tanzi ubi shiddati harriha jildatar ra'at tana ɗebe wato fata koshin mutum min al-insani daga mutum kullama wasan kala'at adat ko yaushe aka cire ma mutum wanda aka babbake shi sai a sake mai zan mai sabo halitta kama kanar kamar yadda ke a da farko duniya nisa za a halitta mai a kurmushe shi a sake halitta shi a kurmushe shi a sake halitta shi ya ce biya da san fitan kili saboda tsananin daji a cikin hukumantarwa wa kafka ha bi zikir aka keɓance fata goshi da ambato annaha ashaddu jismi hadatiyatan wa ta'thiran bin nar saboda ta hi kowace ko ta hi kowane yanki na jiki kamun da wuta da raɗaɗi da tasirantuwa da wuta kana gani ko duka ka yi goshin ka sai ya yi wata dewa duka dai ka yi ajimuta goshin ka ka fara gwada damuwa shi ka da shi sa aka ce to wutar jahannama wannan fatar ta goshin ka cizge ta fake ta kurmushe a sake halitta maka wata ta sake kurmushewa a sake halitta maka a cikin yini guda irin yini duniya a yi wa mutum halitta kamar sau dubu saba'in kullum ma na jijar junuduhun بدلناهم جنودا غيرها إن الذين كذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا نعم كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب kafirai Allah ya za mu kurmushe cikin wutar jahannam gobe kiyama kuma in sun kurmushe kullum ma duk lokacin da fatan su suka nina babu bari wannan da sai mu sake sabunta su baddalla mu juludan gaira sai mu musanya musu wasu fatu da attabbi wani waɗancan da kurmushe da su nisa ya Allah ya ce liyar saboda suna gani azabar da aka yi musu narko da ita nan duniya aka tsoratar da su suka hijin su sai a gaskata musu wannan azabar to shine Allah ya ce madaukakin sarki ita wannan huta ta dawo mana adabar wa tawalla tunadi jahannama wa man biman kadzaba bir rahama tana daga sauki tana kira da wanda ya karyata mai rahama wa arada an imani ya bijire daga barin imani da Allah kala bin Abdullahi ke abdullah ina abuwace ta daul kafirin wal munafiqin ta la kiran kafirin da munafiqai bi asma'i da sunan da ke bi lisanin fatihin da yare bayyana da wade da hotuwa gare baka to bai kai kai na gare shi ba Allah ya ci zara'at min makanin ba'idin idha ra'athum min makanin خيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا دعوا هنالك ثبورا za su ta za su ta kutta da mala'iku an ce mala'ika dubu ta bai za su suna da da kuta suna jayayya ta ja su ja tana yi wa haruru cikin mutane suna suna fiska suna ja shi ne Allah ya wada mana halayyar ta biya kira ta kai in baka zo wata zo ta ce maka sai da kake kurbushi Allah ya sa ba mu cikin wannan ke samu wannan bala'i to shi ne aka ce wato tana kiran ilayya ya kafir zuwa gare ni ya kai kafir ilayya ya munafiku zuwa gare ni ya kai munafiki sun matan taqiduhum sannan da dora kirka su guda guda kama yadda jidul khairul abu kamar yadda ga sun zu yana kintan shi makanta aka fitar kasa gero ko dawa sun wani abu haka ba su rokin ta cikin taro Allah ya ce ba wai wancan da ka waje ma'afa wanda kuma ya tara dukiya kuma ya jikkace ta ayi wata da jama'a jama'al mala wa kabba kana kiran wanda ya tara dukiya kuma ya ɓoye ta waka nazahu fil fil kaza'ir ya ɓoye cikin taskokin bankuna wata nadiki da akwataye wa lam yu'addi minhu haqqan lahi bai bayar da haƙƙin Allah cikin dukiyar nan ba wa haqqal masakin bai bayar da haƙƙin miskinai ba masu tafsiri suka ce wal ayatu wa idun shadidun liman baqila bil ma'i aya narko ne mai tsanani ga mutumin da Allah ya ba dukiya ko ta hanyar halaliya ko ya sami ta hanyar haramiya kuma ya kara ya kara ya kara wa kasa dauri la ta dauri haram ne kuma ya da zakka wangana ya sami ta hanyar halaliya sai ya yi ruwa za a yi mai azaba to na shi kuma ta hanyar haraji ya same ta yana ganin ayyuka haramta ba ta da ya kara ma kasa wajen kara ma da ka dauri don haka laifin in ta tsarta in ana hakkin da da cikin da ita dukiya hatta da dukiyar jariri ne suna da kai da kai da kai balle ta ta kai da amfani jariri dai in yana da dukiya miliyan hamsin ya gada ga ubanshi yana dan jariri zai kai shekara goma kila bai hankalta sosai ba to duk shekara sai an kila ya dukiya nan an ki zama da zakka an ba duki da ake kai kai dukiya ta shigo hannunka ko ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau sai ka ji abin ka sai ai ba ka ba da ka don wahala kai da abin wani ya yi gero mai yawa ya tuwa ka cikin wani ya fito da ka ko shi ne gona tsala shi ko abin ne gona ta shi ne Allah ya ce irin waɗannan mutanen waɗanda ke samun dukiya kaskace cikin kaskokin bankuna wasu jiki ko kuma cikin akwatai wa lam yu'addi minhu haqqan lahi wa haqqal masakin ba su ba da haƙƙin Allah ciki ba ba su ba da haƙƙin miskinai ba haka ce wannan aya narko ne mai tsanani ga mutumin da ya rowa da dukiya ko ya harsu ala kuma yana faɗan tara shi la yunfiqu fi sabilil khair kuma bayan ya samu bai ciyar yadda shi cikin hanyoyin alkhairi wala yukhriju minhu haqqan la wala yukhriju minhu haqqan la haqqal masakin bai fitar da haƙƙin Allah bare na miskinai wa qad ka wa qad kana kana al-hasan al-basri wa kan tabi'in nan wanda ke dai da ake cikin arkanin tabi'ina wanda ya tashi daki ummu salma ya kulu ya kasance yana cewa ya bana adama sabi ta wani da ɗan adam ka fi narkon Allah hmm. sun ma'au'aitar tun sun ma'au'aitar duniya ai jama'a sannan ka tara duniya min halalin daga halaliya wa haramin da haramiya ka fi narkon Allah amma kuma ga ka tara duniya ka fi wannan tsoratarwa ne daga babban hali ثم أخبر تعالى عن طبيعة الإنسان يقول الله ذكر هذا mu ya faɗa mana ɗabi'ar mutum ba shi ya yayi mutum ba to yana abu na iri yadda ya ɗabi'antar da mutum mutum yana da a ta kansa ya cike mutumin nan wa ma bi alaihi da abin da aka tabi'antar da shi a kai min alhirki na kwadai a shari'i matsananci ala jami kudanin duniya bisa ga tara hajojin duniya mutum kaga gani ya yi gida guda sai ya yi burin ta biyu ya yi gona guda sai ya yi burin ta biyu in ya yi ta uku ya yi burin ta hudu haka dai na manzo Allah ya ce wala ya mulaku famma ibni adama illa turabu ba da ke cika bakin na adam kai baya amma fa ya tubu Allah ala man kaba wanda ya tuba ma Allah sai Allah ya yi masa amma abin da abin duniya ba idan na adam ya kariya ka kullun kullum ya ka bukata amma in addini ya shiga rayuwar to addini gyara mutum ya kai daga bari wannan rashin lafiyar da aka tabi a da shi ne ta shi yasa Allah madaukakin sarki da yake cewa innal insana khuliqa innal insana khuliqa halu'a na'am idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a na'am Allah madaukakin sarki yace innal insana lalle shi mutun jinsi kenan jinsi na ba mutum guda kulika haduwa an halicce shi mai ciwo mai rashin lahiyar kwadai ai inna lisan jibila ala bajari an an halicce shi akan dabiya kosawa la yasbiru ala bala'i bai hankuri akan jarraba shi ta wala yashkuru ala ni'ama kuma bai godiya akan ni'imomi masu tafsirin kace alhalu shiddatul hirk abin da ake ce ma wannan kalmar halu ma'ana matsanancin kwadai wakilatu kabe da karancin hankuri yuqalu ja a wahala ya ji yunwa kuma wato bayan ya ji yunwa kuma ya yi kwadayi wal muradu bil insani aka ce al duka jinsi gaba ɗaya na dan adam bi dalili istisna'i saboda tujiyar wanda aka yi can gaba yace wal istisna min yarul umur istisna'i shi ne ma'auni umumi yake sun fassara ta'ala sai Allah ya fassara mana mutumin kan yana na ciwon nan da aka gare na ruwa yace idza maka bishar bishar ya samu ya zuwa sai ya rai ai na zala bihi ruhun idan wani abin kyama ya ta gare shi min bakare na wani talauci au marabi ko rashin lahiya au kaufin su ko tsoro kana da sun yana kai matuƙa ga garaki mutakasiran yana yawaita wannan rai kai na mun gaba ne kai na mun halaka haka tabi'a dan adam haka ne ko ba haka wanda ya faɗi shi halitta shi dole sai ya gaba haka yace wa qaula alayhi ya kai dai dai yanki tsammani ya jaya akan rayuwar sai kuma nabi a ta biyu wa idza masahu alkhairu masru'a in alkhairi ya sadu ba sai ya zama ruwa ai wa idza asabahu khayrun min jinan idan wani abu na wadata ya same shi wata hatin ko kuma lafiya wata atin ko yalwa wata atin rizkin ko kuma yalwa arziki kana da kuma sai ya kai matuƙa ga koya ne na da aka baki wani insaki da rikewa fa huwa idza asabahu al-fatar lam yakun shi da bi asa ya zai ya same shi bai hango wa idza aganahu Allah lam yukti kuma ya ka baki bai ciyar tabi'a dan adam qalam insan Allah Allahu yuhibbu ma yasarahu wa yahrumu abin da yuhibbu ma yusirruhu yana son abin da ka faranta mai rai wa yahrumu mimma yakrahu kuma yana kyama kwarai ga abin da yake ga abin da ke banna mai rai sun mata abbadahu sai Allah ya bautar da su bil infaqi da ciyarwa ciyar ma yuhibbu abin da yake so wa yasiru ala ma yakrahu kuma Allah ya bautar da shi da wa bil shi hakuri akan abin da yake kyama shi Allah ya ce wannan ita ce dabi'a da Allah ya halitta mutum sai ya bambanta mumini da wanda ba mumini ba ce shi mumini sai ya zama mai hakuri lokacin da ya rasa mai godiya lokacin da ya kama shi yasa Allah ya toge ce illa al musallin na'am alladhina hum ala salatihim da

mai kwaɗayi ne illal musalli da sai masallata su masallata su da bi su ciyarwa kullum kana ki Allah ya faɗe su tun daga suratul bakara sai ka kawo da cikin suratul ba'ad duk inda Allah ya faɗi mu sai ya ce fa fi amwani haqqun ma'lum ko ba haka ba alladina yunfiquna fi sarai wa darai haka Allah ta ka duk inda ya fadi mu sai ya kamanta su da tsofin ciyarwa don haka kenan wanda bai ruwa shine mara shi addini marashin sanin Allah marashin imani da lahira don insha Allah gobe in Allah ya ba mu aro rayuwa ya kai mu lahiya za mu tashi aya ta 20 da biyu a cikin suratul bahari zuwa inda Allah ya kaddara mu gashi mu karanto da zai Allah ya amfani da shi abinda muka kuskure kuma Allah ya san ba da gangan bane Allah ko Allah da rahmatin da zai kai ta Allah ya yi da kuskure mu anan ke cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tutimmu salihati Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Karmakalla Allah ya saka da alkhairi da Allah ramma da dukkanin jama'a da muka halarta. Kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da ake karantar da mu. Da karmakalla kafin addu'a akwai yan uwa da suka rubuta tambayoyi kamar haka. Da tambaya na farko ya ce Assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya. ya ce shi ne ya zo sallar asuba sai ya samu raka'a ta ƙarshe wato zaman tahiya na ƙarshe tare da liman to shi ne ya ce gasa malar zai wannan zaman tahiyar ne ya ɗan yi zaman tahiya zai karanta tahiya sannan ta biyu da zai kawo kuma ya sake karanta tahiya koko in ya zauna tare da liman shiru zai yi ba zai ce komi ba sai ya tashi ta biyu inda zai kawo sai ya yi tahiya a ciki na zai karanta tahiya da ba za ka kai ya su da ya yi jaye da kan zama wurin nan don manzo Allah ya ce sai za a kai kuma salatu bi takinati wa wakari fa ma adrakat musallu amma a fata bakin mu hmm. a wata ruwa ya ce ku kasance bisa ga halayyar gari mai yake don haka abin da annan bi mai yaji da yaji kan zaman tsariya to babu shakka nan zai yi ne karanta kan ya tare da shi Allah kuma zai ba shi lasar karatun nan da kuma bai yi laifi ba shari'a ta zaunar da shi wuri abin da ake tsoro ibada kai wanda ba shari'a annabi ta in ka iske liman ka kasance bisa ga halayyar halayyar da limai yake wurin nan zama wurin zama ne na kuma wurin karatu ne na in za ka wa annabi da'a za ka zama mai zama wurin nan ko mai karatu mai karatu tsakiyar nan da limai karatu a wurin ai akwai sallar da ta yi wurin da sun yi in da yawa in ka zo ka iske liman ga raka'a ta ƙarshe ga magariba ya zauna ka yi kambara ka zauna ka yi da ya ga ka gane in ka tashi shi da misali ka ko shiga wannan raka ya tashi ka tashi ka kawo raka'arka ta farko hmm. ka tashi ka za ka tashi zama kai wata tahiya ko ba haka ba hmm. sannan can ƙarshe kuma za ka yi tahiya ka da ai tahiyoyi sun yawan raka'o'in sallar na ma taɓa karanta wajen bayani wanda sallah ka hila ta hiya gudu kuma raka'o'in ta uku hmm. don haka duk inda shari'a ta zaunar da kai cikin sallah in ka zauna wurin nan ka karanta abin da maluma ba su kai karshe a kan shi ba sun samu sabani shin kana karanta salatin annabi wanda ke karanta a wurin nan ko suka ce za ka jinkirta salati har karshe malikiya suka ce za ka jinkirta salatin nan ga ƙarshe yan masaba imam ahmad suka ce a'a duk inda ka zauna ka iya in dai salati limamin ka yana salati wuri nan kai ma za ka yi iya sallare ka sai ka tashi ka kawo cikin wannan ka wallahu ta'ala ala wa ala na wannan yace assalamu alaikum ala gafarta malam yace mutum ne ya kasance yana wasa da sallah da kuma yanzu tsoron Allah ya kama shi ya dawo yana cika salloli ne ya ce to malam sallolin da bai yi can ba da ya wasa da su ya zai yi da su zai yi su ne ko ko Allah zai gafarta musu su a maluma sun ce zai ranka inda yi kana yayi gaba da zai kalla tamaman gaba da ya yi ba tarihin sala da yayi yau gobe wata tafice mai jibi wata tafice mai wannan ya dauki sallar tana nan wajiba a kan kiran dangi na to shi da waɗannan da an ce ranka amma wanda ya yanke da sallah gaba da ya yi hukuncin sa an ce al'ahadu ladhi bainana wa bainahum salat wa man taraka haqqan kafara wanda ya bar sallah kama mai yayi riya in ya yi kalmar shahada ya ci gaba da sallah ci gaba da bai ba sai ka ranka can da ya bari tsawon lokaci ba saboda lokacin da ya bar su ya kafirce Yana fatar an gane amma in mai dan ya san ya yarda da gaskiya ce yayi yau in ta wanda in lura ka kan mai wani lokaci sai kwana ya dauke shi bai samu ya kai da manta da ita to yi da wannan na maluma ka ce ka su ya wallahi ta'ala ala wa alam na Allah ya saka da alkhairi wannan shine karshen tambayoyin mu sai kuma gobe Allah ya kaddara ana ƙara wa mutane akwai karatu da imam yake gabatarwa a membar suna na hadisi karfe tara da rabi zuwa goma da rabi na dare Allah ba da ikon halarta wata mata ta aiko tana neman a taya ta addu'a duka Allah ya bukatu da ɗaya imam musamman da ya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

إلا فرجتها ولا ذل إلا قضيت ولا حاجة من حواج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين رب العالمين سبحان ربك رب العزة وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين